Yau assalamu alaikum barka dai yau zan nuna muku yanda za kai chatting da mutumin da baya ƙasan nan ko kuma baka jin yaren sa to yanzu farko dai zamu shiga abinda muke kira da WhatsApp Ga shi nan wannan koren da nayi designing shine WhatsApp mu, to mun shiga to yayin da muka shiga zan shiga gun wannan gayan da ake cewa ɗan Gabon Sadiq ɗan Gabon dama ga ɗan ba a Najeriya yake ba yana Gabon to za mu shige shi mun shige shi to um kun ga yanzu na sa status shi na sa ɗan gaban banjo banjo na kwana kenan sai ya ya aiko min da comment vatu bunayya comment vatu bunayya to ka san ban san wannan yaran ba da ma ce ne zamu iya sani to sai tunda ban san yaran nan ba sai in matse kan rubutun nan haka wannan rubutun tunda ban san yaren ba sai in matsa kan rubutun nan da kuke gani idan na matsa kan rubutun nan kamar haka sai in je akwai wani aro da kuke gani haka eh, wani aro da kuke gani wannan aron mai ɗigo ukun nan to shi dan dan dan dan taɓa to na taɓa shi da na taɓa shi za ku ga wani gu da ake cewa translate wannan gun translate to eh to sai in danna kan translate ɗin to na danna to translate ɗin kun ga da yake french ya min to ni kuma sai in yi a cikin yarurrukan nan da nake so bengali ne punjabi gujarati malay jami hindi india eh, indonesia turkish kala kala to tun daga yaran da nake ji koi. english ne sai inda na kan english kuma kun ga ba hausa sai inda na english to za ku ga yayi pop up message kun ga ga abin da ya nuna how ma'anar rubutun da ya nuna is how are you bunayya Shi ne abin da ya turo to kun ga na gani shi kuma Gmail na sai in ce to sai ni kuma na aika mashi da haka to ba damuwa na ji how are you bunayya ni ma na aika masa da JVS ban san ni ma wannan ba to merci beaucoup fere to yanzu shi ya nuna maka to ni ba ba yare na ne. sai in dan matse idan na matse kan rubutun nan merci din nan sai in danna kan dubu uku nan kamar yadda kuke gani wannan dubu uku sai in matse shi Wannan na matse sai yi translate in yi translate sai yi translate zuwa english to kaga thank you very much brother shine merci benko frere kunga thank you very much brother okay sensa okay kunga na ji sai in yi haka ni kuma sai ce uh, never mind never mind bro never mind bro you are more than that you are much much than that than that no i mean than that yep yeah sai matse ya kunga yanzu tunda na ce never mind bro you are much than that saboda ya ce mun mercy ben kofere never mind ito ni kuma tunda ya ce maka shine ai ya ce thank you na manta fasalan da ya na to ni kuma sai in ce masa never mind bro you are much than that sai in danna wannan abu ko wannan abun da ba muku cycle wannan abun mai kama da a din nan to eh shi dan sa wannan ba kun ga na taba to sai in nemi yaran da shi dan yi translating tunda na rubuta ta turanci sai in translating zuwa french dama french in yake ji broga kun ga abin da ta man translating few important months fere to es ben ku gashin plus q haka ne wani shirme shirme dai gashi nan to shine sai in tura masa pam to shi kuma je jemmayar kamar ina jin ina jin ina mm, jin me suna ina jin French haka da aka yi zuwa other language fatan kun gane.